Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 4 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayarsa na siyasa. mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a iraki a jiya alhamis babbar rikotin tarayyar turai ta yanke hukuncin cewa za a iya tilastawa kamfanin abota na facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ta mika wasu yara ga gwamnatin jihar. yaran da suka samu kansu cikin wannan matsalar tashin hankula an kashe wasu daga cikinsu wasu kuma sun fuskanci matsalar fyaɗe da haka ba za mu kawo da kanmu kan yadda aka sa cikin wannan harka ba ko kuma rawan da suka taka Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Majami'u ta Duniya wato WCC ta kaddamar da kamfe ɗin yaƙi da masu cin zarafin yara waɗanda ake ayyukan fasikanci da su a Abuja. mu muna so a kawo dokan kisa duk wanda aka same shi da wannan lalata ma yara kanana a kashe shi sannan za mu leƙa jihar adamawan najeriya inda za ku ji yadda ake kai ruwa rana tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar kan albashi akwai mu kuma tafa da shiri na musamman kan lafiya yayin da najeriya ta cika shekaru hamsin da samun yancin kai inda a yau za mu dan jingine shirin lafiya a wannan mako domin gabatar muku da shi amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayarsa na siyasa. Kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakin da ya ɗauka a baya wanda ya sa aka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. Da yake amsa tambayoyi a safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a farfajiyar kudancin fadar White House. An tambayi Trump wace irin alfarma ya nema daga shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yayin kiran wayar tarho na ranar 25 ga watan Yuli, wanda hakan ya haifar da korafin mai kwarmato. Sai ya ce ina kira da su kaddamar da bincike kan iyalan Biden. A 'yan kwanakin nan Trump ya sha sukar tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, wanda hakan wanda a yanzu haka yake kan gaba a jerin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat yana mai cewa biden ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ta hanyar matsawa ukraine ta daina yin binciken wasu laifuka da suka shafi ɗansa wato hunter wanda ya yi aiki da kamfanin makamashi na burisma da ke kiev trump ya zargi hunter biden da yin amfani da bulaguran da ya yi a shekarar 2013 a jirgin shugaban kasa na biyu wato air force 2 don karbar dala biliyan 1.5 daga china a wani asusu mai zaman kansa da ya kafa 'yan jam'iyyar democrat sun ce kalaman trump na jiya alhamis wani misali ne da ke nuna cewa shugaban na amfani da kujerarsa don cimma bukatunsa na kansa. mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a iraki a jiya alhamis lamarin da ya kawo jimillar mutane da suka mutu zuwa akalla 27 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya sun ce an harbe masu zanga-zangar ne a garin nasriya wanda ke kudu da babban birnin bagadaza tun daga ranar talatar da ta gabata zanga-zangar ta bazu a cikin bagadaza da kuma yankunan da ke kudancin birnin jami'an tsaron iraki sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye tare da harba harsashen gaske a jiya alhamis don tursasawa masu zanga-zangar a bagadazan baya ga daukan waɗannan matakai hukumomi sun yi amfani da motar ruwan zafi da harsashen roba domin ƙoƙarin tarwatsa masu boran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babbar kotun tarayyar turai ta yanke hukuncin cewa za a iya tilastawa kamfanin abota na facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba idan har ya saba wa dokar wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar tarayyar turai shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar turai ta yanke babu damar da za a iya ɗaukaka shi hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugaban jam'iyyar green party a ƙasar austria wato iba galwisnik fishzik ta shigar wacce ta nemi kamfanin na facebook da ya sauke kalaman batanci da aka buga game da ita wata kotu a kasar ta austria ta ce kalaman sun take doka da haramta bata sunan wani yawancin kafofin sada zumunta kamar facebook galibi sukan cire duk wani abun batanci da ya saba dokar wata ƙasa. hukuncin na jiya alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk faɗin duniya fiye da 'yan kasar burundi 500 ne aka mai da su kasarsu daga sansanon 'yan gudun hijira guda uku da ke tanzania a jiya alhamis matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi don mayar da mutane da ke tserewa tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya. An saka 'yan kasar Burundi a motoci na bas-bas a sansanin Nduta, Metudilli da Inyangurusa da ke yammacin Tanzania. Inda za a iya danganar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baƙi biyu a lardin Ruyigi da ke ƙasarsu Baya ga kuma sun kwana za a tura su zuwa gidajensu a lardunansu. su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sansanin na Tanzania yana ɗauke da 'yan ƙasar Burundi kusan 184. Zahara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu a Najeriya rundunar sojin ƙasar ta Operation Lafiya Dole. ta miƙa wasu yara da take zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne su 25 ga gwamnatin jihar borno rundunar ta ce ta kama su ne tare da iyayensu a ci gaba da ayyukan wanzar da zaman lafiya da take yi a shiyar arewa maso gabas ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana daga maiduguri kwamandan rundunar soja na operation lafiya dole major general olusegun yi ne da ya mika waɗannan yaran da suka da 'yan mata guda biyu da kuma yara maza guda 23 ga gwamnatin jihar borno inda ma ya jawabinsa yana mai cewa hidden and secret with insurgency are commonly subjected to abuse and most of them witnessed killing and sexual violence, regardless of how they were recruited and the roles they played. Ya ce yaran da suka samu kansu cikin wannan matsalan tashi hankula an kashe wasu daga cikinsu wasu kuma su fuskanci matsalan fyaɗe. Don haka ba za mu kawo da kanmu kan yadda aka sa su cikin wannan harka ba ko kuma rawan da suka taka. Dole dai mu taimaka musu magaman cecin rayuwansu. Children seated here today have been adequately profiled and their roles in Boko Haram are supportive and non-violent. Some of them are children whose parents were arrested ya ce waɗannan yara da suke zaune yanzu hakan an tantance su kamar yadda ya kamata wasu daga cikinsu an kama su ne da ake zargin iyayensu da ta'addanci da haka muka ga babu wani hujja da zai sa mu ci gaba da ajiye su tare da iyayensu ke sa muka sallame su yanzu haka za mu mika su ga gwamnatin jiha hajiya zuwa da gambodo ita ce kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar borno da kuma ta karbi waɗannan yaran a madadin gwamnatin jihar to a takaice dai yau mun anshi yara guda da biyar biyu cikinsu mata 23 yara maza yanzu za mu kai su bulunkutu transit center dama mun saba rike ire-iren waɗannan yara so yau din ba wai wata sabuwar abu ba ne dama mun saba yi muna da kayan aiki a ƙasa muna da tallafi wurin unicef gwamnatin borno ta ɗauki nauyin rike yaran nan a koya musu sana'a bayan sun gama kuma a sallame su su je su gaba da amfani da ilimin da aka ba su da kuma sana'an da suka koya ya batun karatu ganin cewa yara ne kanana wanda bai kamata ce sun fitar daga shekarun makaranta ba ana zuwa ana koya musu a ciki yanzu domin duk abin da za mu yi sai mun yi shawara da shugabanninmu na tsaro yara ne kun san halin da suka fito so dole ba yadda ake ma sauran yara da suke tare da iyayensu a gida za a musu ba amma ana zuwa ana koyar da su ita wakiliyar asusun tallafa ƙananan yara majalisar ɗinkin duniya da ke jihar borno gillian walker ta ce suna rike da wasu mutane da suke kulawa da su tun daga watan Satumba 2017 da suka tasamma 15,474 da kuma ƙananan yara da aka saka 1,637 kuma mun samu nasara kwarai da gaske wajen haɗa waɗannan yaran da iyayensu. A lot of work still needs to be done. There are still children in the rank and file of armed groups. There are still children that need to belong back with their families. we can call on all parties of conflict to stop the recruitment and use of children in any role. Ta ce ya kamata a ƙara yin wani abu na yanzu haka akwai ƙananan yara da dama da ke cigaba da gararan ba akan titina akwai yara da dama da ya kamata ce yanzu haka suna wajen iyayensu don haka muna kira dukkanin bangarorin da ke wannan yaƙi su daina amfani da ƙananan yara wajen sa su cikin wannan harka don bai cancanta ba a cewar wakiliyar asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kiɗin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya allura. To a gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton har yanzu da muna kan batun cin zarafin yara ne inda Majalisar Majami'u ta Duniya ta kaddamar da kamfe ɗin yaƙi da cin zarafin yara waɗanda ake ayyukan fasikanci da su a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana daga abuja wanda ya fara da kalaman wakiliyar Majalisar Majami'un ta Duniya Katarina Tino. Uh, a bigger initiative that WCC has started uh, a few years ago in collaboration with UNICEF. Um, Mun haɗa kai da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya don yaƙi da cin zarafin yara ta hanyar fasikanci ko fyaɗe da hakan ya zama yanayi mai ban takaici. in ji wakilar majalisar majami'u ta duniya wcc katrina tino a taro na yaƙi da cin zarafin yara a abuja da ya samu halartar wakilin majalisar na afirka da ma najeriya sexual abuse of children happens in every society no matter what the uh, economic status of the society no matter matsalar na faruwa ne ba bambanci tsakanin kasashe masu wadata ko talakawa ana samun cin zarafin yaran a makarantu da ma majami'u kuma abin takeicin ma waɗanda suka fi kusa da yaran waɗanda aka amincewa ne ke cin zarafinsu in ji tino da ke buƙatar masu tsara dokoki su dau matakin dokar ladabtarwa ga masu wannan zalunci sannan jama'a musamman ma iyaye su rika sanya ido kan masu cuɗanya da 'ya'yansu shugaban majalisar kiristoci ta najeriya rabaran yusuf ibrahim wushishi ya bayyana yadda lamarin ya zama ruwan dare a tsakanin al'ummar najeriya kwana-kwanan nan shekaran jiya aka taras wata tana aiki a gida wani akwai yaro wanda ke an ko watanni shida ne ko bakwai an ji an taras tana tsotsa hazaƙarin yaron nan kaga wannan bai dace ba akwai hotuna wadda muka samu kwana-kwanan nan wadda yaro mai watanni bai kai shekara ba wadda wani ya lalatar jini na tafiya akwai waɗanda muka ji yanzu yanzu a rediyo wadda uban ma da kansa har yarinyar ta yi juna biyu wanda yana ko ina cikin jaridu sannan yana ko ina cikin majami'u na ba ba yan siyasa ne ba ba kowa da kowa ma abin ya shafe shi so na abubuwa da kuma wai abubuwa da dama da muka ji shi yasa ya taro mana da zuciya muka duba mai zamu iya yi ba za mu iya ce mun gama komai amma bari mu mu ba da namu gudunmawa kan wani al'amari. Shi kuma tsohon shugaban matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Pastor Simon A.S. Dolly ya buƙaci yanke hukunci mai tsananin gaske ga duk wanda aka samu da wannan mummunar ɗabi'ar. Mu muna so a kawo dokan kisa duk wanda aka same shi da wannan lalata ma yara kanana a kashe shi. Domin dokan kisa tsoratar da mutane masu aikata irin wannan wannan tsiyan. Wannan shaidanci ne. Yaya yaro karami wanda bai san komai ba ka je ka yi lalata fyaɗe da sauransu. An mutane biyu uku an kashe su akan irin wannan abu to wallahi abin zai tsaya fyaɗe da luwaɗi sun zama tamkar wata sabuwar masifa da ke addabar al'umma da wani lokacin ma akan samu mutane da kan yi wa hatta dabbobi fyaɗe a bara an ga wani faifan bidiyo inda matasa suka yi wani tsoho bulala don ladabtar da shi bayan kama shi da laifin fyaɗen wanda hakan bai rasa nasaba da gujewa zuwa wajen jami'an tsaro da ba su da hurumin wani hukunci mai tsauri ko ko kawai ka ga an kai mutum da safe da yamma ya dawo gida nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adam El Hikaya da wannan rahoton. To a har ila yau muna Najeriya wasu ma'aikata a jihar Adamawa sun gudanar da wata zanga-zangar lumana game da rashin biyan su kudaden albashinsu na kusan watanni shida. Ma'aikatan da suka hada da maza da mata na daga cikin waɗanda tsohuwar gwamnatin jami'ar APC ta sanata Muhammad Bindo Jibrila ta ɗauka aiki a shekarar 2018. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Adamawa wanda ya fara da korafin masu zanga-zangar. For the past six months, an hana mu salari yanzu for what reason? Adamawa ne, kuma a Wasu ma'aikata kenan a jihar Adamawa yayin da suke zanga-zangar lumana game da rashin biyan su albashi na kusan watanni shida. Waɗannan ma'aikata maza da mata su ne ma'aikata da tsohuwar gwamnatin APC ta Sinita Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ta ɗauka aiki a shekarar 2018. to ko me waɗannan ma'aikata ke bukata a yanzu ga ma da ta bakin wasu da suka shiga wannan zanga-zangar dalilin mu ne mu ma'aikata ne kuma fintiri ya hana mu yancin mu ya ce ba zai biya mu ba bai gaya mana dalili ba ya ce akan da cewa ana screening screening for how long mun jira mun gaji ya zo ya same mu ma'aikata ne wasu tun mutum 2018 wasu mu 2019 ya zo ya dakatar da mu yana kondemin din daukan aiki mu ba bisa ka'ida ba sannan kuma ya zo yana daukan aiki a yadda aka dauke mu aiki to ba mu gane wannan laujen ciki nadi ba shi yasa muka fito mu nuna masa rashin amincewa mu da wannan mataki da ya dauka ka kore mu kuma ka dauki wasu kuma kana ba su appointment to umeya waiver da aka ba bamu kana biyan su albashi wannan shine kukanmu kuma muna kiransa ya zamanto mutumin da muka sani wanda yake cewa shi atm ne to ya zamto atm mai bada kuɗi ba atm mai rike katin mutane ba ba atm da zaka je kai ta delay naka ka ta baka kuɗi ba tun shigowarta gwamnatin pdp ta honar bu amadu umaru fintiri ta dakatar da waɗannan ma'aikata bisa dalilan cewa sai an gudanar da bincike wanda don haka ne ma aka kafa kwamitocin binciken wanda kuma kawo yanzu ba mako fayyace makomar waɗannan ma'aikata ba da yake tarbar fusatattun ma'aikatan a gidan gwamnati mataimakin gwamnan jihar adama chief said ya bukace su ne da su kwantar da hankulansu inda ku ya ce gwamnati ma za ta sake duba lamarinsu da idon rahama We immediately when our Excellency comes back. Thank you, sir. Definitely your issue has been treated. It is only the response from the government. As soon as the executive governor comes back, the issue will be treated. From now to. Please, and please go and conduct yourself peacefully. Because if there is no peace, no response positively comes back. Thank you very much. Chief sai kenan da ke ma zama mataimakin gwamnan jihar Adamawa kuma kawo yanzu kungiyar kwadago ta nlc a jihar bata ma ce komai ba tukuna dangane da wannan sato kasa katsin yayin da kuma ma'aikatan da lamarin ya shafa ke cikin mawuyacin hali ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria ba da lagai da ibrahim abdulaziz Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti ashirin. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda ya yi nazari kan fannin kiwon lafiya a Najeriya. Albarkacin bikin cikar kasar shekaru hamsin da samun 'yancin kai wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana kiwon lafiya a matsayin yanayin lafiyan ɗan adam da suka hada da lafiyar jiki, kwakwalwa da ma'amalarsa a tsakanin al'umma. Ƙwararru sun yi nazarin cewa tun shekara ta alif da ɗari tara da hamsin Najeriya ta sami inganci a ɓangaren kiwon lafiya. A shekaru hamsin da tara da Najeriya ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka, an samu sauye-sauye masu inganci a ɓangaren kiwon lafiya. A cewar Dr. Alkali Zakari, Najeriya ta samu ci gaba wajen samar da asibitoci. Gaskiya an samu nasarori Na farko akwai asibitoci da yawa na federal government da kuma state government suna bude asibitoci da yawa da su local government akwai asibitoci da yawa but the problem is maganan ma'aikata za a an bude asibiti an bar shi a daji ba ma'aikatan da za su ronin wurin ba drugs da ji only problem don amma ba haka ba gwamnati na kokari akwai tsare-tsare da hukumomi suke kawowa musamman na alluran rigakafi da sauransu kana ga kamar shi ma yana da tasiri wajen tabbatar da kiwon lafiya a Najeriya? Yana da tasiri sosai, damuwan da akwai rashin wayewa ma mutane cewa ga amfanin rigakafi don wani in kaji za a yi rigakafi za su gan abun da suke tunani da fom ana sa hana su aihuwa yana so a kashe musu eh, eh, abun aihuwa. waɗanne hanyoyi ita gwamnati za ta bi don samar ma 'yan najeriya kiwon lafiya mai inganci na farko training wanda suka eh, yi a dinga horar da mutane ba horarwa kawai na aikin asibiti ba wanda za su dinga shiga kauyuka ana waya ma mutane kai ga abun da gwamnati yana so yi game da lafiyanku. To su al'umma suna da haƙƙi su ma a kansu don tabbatar da lafiyansu. An ce rigakafi ya fi magani. To wayan abubuwan ya kamata su mayangwani su dinga hada kai da yara su samu matasa wanda zai dinga nuna musu maganan safta na anguwa ba wai sai a ce ranar sanitation ba shawara da zan ban gwamnati nan in those days akwai abin da yana kira duba gari wanda suna ana tirani nasu su bi gida gida ana gama mutane amfanin tsafta to ina so gwamnati ya saki dawo da irin wayan abubuwan Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a nahiyar Afirka, kuma bayanai sun nuna da cewa har yau kasar na fama da mace-mace da cututtuka da suka hada da zazzabin cizon sauro, polio, tarin fuka, cutar typhoid, sankarau da dai sauransu. Wasu da na zanta da su sun shaida min rashin isassun ma'aikata a asibitocin Najeriya na haddasa komo baya wajen samar da ingantaccen lafiya wa 'yan Najeriya. Sunana Jamilu Ibrahim dan kawo. Game da batun maganar kiwon lafiya ba a same shi gaba daya Ko ni da kaina na ɗauki matana zuwa asibiti. Na je a rana doktor asibitin da gefen aihuwa na mata. A rana mutane ashirin ne kawai ke gani. ya gani ya gama aikinsa kenan kin ga nan ba samu wani ci gaba ba za ka zo kafin ka zo sai da ka zo karbi layi karfe biyu na dare kaga ba wani ci gaba wannan gurin da ka samu sunana aliyu bello buna nake gani dai kamar ci gaba shekara hamsin da tara ko to da dai asibitoci dai ba wani damuwan an je za a karbi mutum da hannu biyu a samu magunguna wadatacce ba wani batalakuci ba koyo ba amma yanzu da nake gani abubuwan mutum ya je da wani na nashi ma kafin a ce likitoci za su zo sai mutum ya biya galibata ko mutum akwai saura dan nufashi kafin nan ma mutum ya zo sai mutum ya zo ya mutu me kake ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta yi abin da ya gwamnati ya su yi su dinga sa ido a wani wuraren nan A Najeriya bayanai na nuni da cewa likitoci dubu arba'in ne ke jinya wa mutane fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya da ke ƙasar. Sunana Evangelist Joel Hamajul de Gashaka. A gaskiya gefen kiwon lafiya mun samu koma baya saboda akwai asibitoci da yawa wanda aka gina. In ka je ba za ka samu magani ba kuma ba za ka samu ma'aikata cikakke ba. An yi ritaya da yawa amma ba a ba sabbin ma'aikata ba amma yanzu wani lokacin ka je asibitin ma likitocin makaman holo za su yi maka domin aiki ya fi karfin su babu ma'aikata ma'aikata sun kasa najeriya takan je ta nemo kuɗaɗe musamman daga kasashen waje a bangaren kiwon lafiya hukumomi ba sa amfani da wannan kuɗaɗe da suke samu domin tabbatar da cewa al'umma wato talakawa sun amfana da a ce ana aiki da kuɗin ne 'ya'yanmu da suka yi makarantar likita ba za su fita kasashen waje don su je su yi aiki ba kuma da kasan za ta samu cin gaba sai ka ga wato masu kuɗi ko kuma manyan jami'an gwamnati ba sa ma so su yi jinyan kansu a nan ko kuma a jinyan 'ya'yansu to idan asibiti na gwamnati ne sannan kai gwamnati baka je asibitin ba ka fita kasan waje ai baka ba ma'aikatan nan kwarin gwiwa ba Mai martaba Osana na Kiana a jihar Nasarawa, Alhaji Abdullahi Amegwa Abbo na uku ya hori ma'aikatan da ke aikin kiwon lafiya da su sa tsoron Allah a cikin aikinsu don ceton rayukan al'umma. Alhamdulillah Zainab, fannin kiwon lafiya zan ce ana kokari, an yi kokari. Tun daga gwamnatin tarayya har na zuwa na jihohi har zuwa ƙaramin hukuma. An yi kokari sai da kuma mu ƙara cewar a ci gaba da kokarin. in muka yadda duka za yi wa gyara to ta wani hanya za a biya yi wannan gyaran waɗansu wanda aka ba su ayyuka ɗin su yi ne wasu ne ba tsoron Allah ne gwamnati su ba da aiki ɗin su ki su cinye kudu sai duk abin da zai faru ya faru to waɗansu kuma tsoron Allah na aiki ɗin inda kowa zai yi sa tsoron Allah zuciyarsa ya yi abin da ya kamata ne zainabu na tabbatar miki ba za samu wannan matsaloli din nan ba masana dai sun ba da shawarwarin cewa dole hukumomi su ba da kwazo wajen samar da lafiya mai inganci wa al'umma don samun ci gaba da karuwar arziki zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya sarkin baiwa Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton na musamman. Kafin mu kammala shirin ga Zahar ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayarsa na siyasa kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakin da ya ɗauka a baya wanda ya sa aka ƙaddamar da binciken mai yiwa a tsige shi. Da yake amsa tambayoyi a safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a farfajiyar kudancin fadar white house an tambayi trump wace irin alfarma ya nema daga shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi lokacin kiran wayar tarho a ranar 25 ga watan yuli wanda hakan ya haifar da korafin mai kwarmato sai ya ce ina kira da su kaddamar da bincike kan iyalan biden mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnatin iraki a jiya alhamis lamarin da ya kawo jimillar mutane da suka mutu zuwa akalla 27 a cewar hukumomi 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya sun ce an harbe masu zanga-zangar ne a garin nasiriya da ke kudu da babban birnin bagadaza. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mi sallama da ku muna mika saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Idiyu Udil da na sarkin arewan haɗeja Hakimin Birniwa na ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi Idris Shehu Idris Dadi da Salma Aliyu Abubakar wanda za a ɗaura a gobe Asabar biyar ga watan Oktoba a karfe goma sha ɗaya na safe. a masallacin da'awa da ke Suleimani Crescent a jihar Kano da ke Najeriya. Sannan muna mika sakon ta'aziyya ga sarkin Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da al'umar Kumasi musamman mahauta na rasuwar sarkin Fawa Alhaji Bawa Tanko wanda Allah yi wa rasuwa jiya kuma za a yi jana'izarsa a babban masallacin Juma'ar Kumasi yau bayan sallar Juma'a. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodne da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.